ba labaran za a ji cewar an samu karancin masu sayan dabbobi gabanin bukukuwan babbar sallah a nan birnin kano na abba kabir yusuf ya yi barazanar saka kafar wando daya da mashirin tada fitina a nan birnin kano lokacin da kungiyar shugabannin ƙananan hukumi ta ƙasa ta ce sabon tayin naira dubu sittin da biyu da gwamnatin tarayya ta ma'aikatan najeriya ba abu ne mai yiwuwa ba sannan a ƙetare jam'iyyar mataimakin shugaban ƙasar malawi ta buƙaci a yi bincike kan masababin haɗarin jirgin da halaka mataimakin shugaban ƙasar da fatan an yi cikin ƙoshin lafiya mai saro assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da kasancewa da kowa cikin labaran ƙasa na ƙetare daga nan arewa rediyo yau take alhamis daga ita sai juma'a bakwai ga watan zulhijja shekara 1445 bayan hijira fiyayyen halitta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makatul mukarrama zuwa madina goma sha uku kenan ga watan yuni na shekara 2024 miladiya suna na abdulmomin abubakar tsanyawa da zan kasance tare da ku a wannan taƙi ga a bukukuwan babbar sallah na wannan shekara za su sha bamban da na shekarun da suka gabata sakamakon tsada da dabbobin da ake layya da su a cewar ɗaya daga cikin masu sana'ar sayar da dabbobin a kofar na'isa mai suna shehun na na kofar na'isa ya ce lamarin na da alaka da matsala ta rashin tsaro a najeriya cikinsu har da rikicin makiyaya da manoma wanda ya sa duk mutuwar da dama daga cikin dabbobin da kuma tashin farashin abincinsu zuwa wannan rana farashin dabbobin ya ƙara rubanyawa fiye da na shekarar ta gabata inda ake sirda babban sa daga tsakanin naira miliyan 1,600 zuwa naira miliyan 2,100 yayin da raƙum yake tashi daga naira miliyan 1,500 zuwa naira miliyan 1,700 saɓar naira 1,800 zuwa miliyan 1 da aka rika sayar da da shi a shekarar ta gabata kazalika farashin babban rago yana tashi daga naira dubu ɗari hudu zuwa naira dubu ɗari tara saba naira dubu ɗari da hamsin zuwa naira dubu ɗari biyu da aka rika sayar da shi a sallar da ta gabata a hirar su da wakilin mabiktor kirisofa shehun na na kofar na isa ya ce tashin farashin dabbobi ya sa an samu karancin masu sayan su sai dai ya ce har yanzu akwai da ke sayan dabbobin musamman da yammaci yau ne gwamnan jihar kano abba kabir yusuf ya kaddamar da sake gina titin lodge road mai tsawon kilomita 2.6 da kuma tagwaita shi wanda zai haɗe da shataletaren titin murtala muhammad zuwa gidan gwamnatin kano gwamna yusuf yayin kaddamar da bikin aikin kenan a shatire na murtala muhammad a yau ya bayyana cewa kamfanin gine-ginen rodak Nigerian limited ne za su yi aikin sai dai bai bayyana kuɗin da aikin zai laƙume ba da kuma lokacin da za a kammala shi kwamishinan ayyuka da gidaje injiniya marwan ahmad ya bayyana aikin a matsayin wani bangare na sabunta ci gaban jihar kano da kuma haɓaka talarikinta arzikinta da gwamnan yake yi yanzu haka. a nasa bangaren kamfanin da zai yi kwangilar aikin na rodok ya yi alkawarin yin aiki kenan mai inganci da nagarta rundunar 'yan sandan jihar kano ta haramta gwanar da hawan babbar sallah da ke tafiya a fadin jihar kano wata sanarwa da kwamishinan 'yan sandan jihar kano hussein gumel na fitar ta bayyana cewa harancin ya zama wajibi a bangaren da ma sauran wasu masu ruwa da ke a bangaren tsaro domin tabbatar da zaman lafiya ya kuma shawarci masu ibada da su gane da sallar idan sai da aka saba masallatai daban-daban da ke fadin jihar kano kwamishinan ya ce yandar tsaro za ta sa ido kenan domin tabbatar da an samu haɗin kai daga masu aiki don yin aiki tare wajen samar da tsaro ga al'umma to wani bangare na bikin cikin shekara ɗaya da hawa mulkin jihar kano ta zo daidai da ranar da bikin demokuraɗiyya gwamnan jihar kano abba kabir yusuf ya yi na saka kafar wando ɗaya da mutane da ke son haddasa fitina a jihar kano ya ce yana sayar da irin ayyukan da makiya jihar kano ke domin haddasa tashin tashina ta hanyar amfani da 'yan daba domin fara mutanen da basu ji ba basu gani ba musamman a cikin birnin kano yayin da yake gode wa gwamnatin shugaban ƙasa bola tinubu saboda tabbatar da 'yancin gashin kan shari'a musamman kan shari'o'in da suka shafi zaɓe gwamnan ya ko bayyana irin nasarorin da gwamnatin su za ta samu zuwa wannan lokaci ta samu kenan zuwa wannan lokaci to shi kuwa mai shari'a liman muhammad na babbar kotun tarayya da ke zaman nan kano ya ce kotun na da hurumin sauran karar da sarki aminu ado bayero da aka sauke daga kan karagar mulki ya shigar gabanta Daya daga cikin masu zaɓar sarki aminu babba dan agundi shine ya shigar da karar gaban kotu bisa zargin cewar an take masu haƙƙin suna ɗan adam matakin da yana zuwa ne kwanaki bayan da wata babbar kotun jihar kano ta ba da umarnin mika sammaci ga sarki aminu ado bayero tare da sarakuna guda hudu da gwamnatin kano ta rushe inda gwamnatin kanan ke karasu tare da neman a hana ci gaba da ayyana kansu a matsayin sarakuna nan ma dai ta babbar kotun tarayya da ke zaman ta abuja ta dage saran kada tsohon gwamnan jihar kogi haya bello ya shigar ko kuma karasa kenan da ake kan zargin almundanar wasu kuɗaɗe da hukumar yaƙi da masu yi wa tallarikin ƙararragon ƙasa ke masa zuwa ranar 27 ga watan yunin nan domin biyo bayan amincewar dukkanin ɓangarorin a yau sha uku ga watan yuni ne aka sanya ranar domin jin bayanan tuhumar da ake yi wa tsohon gwamnati daga bangaren lauyan efcc a zaman kotun na wannan rana lauyan tsohon gwamnan adeola adedepe ya shaida a kotun cewa lauyan sai sun gaza gwana da bayanan da za su sa a ci gaba da sauran wannan shari'a ya kara da cewa dukkanin bangaren yayin zaman su na yau sha uku ga wata sun amince da ci gaba da zaman kotun zuwa ranar sha ashirin da bakwai ga watan yunin bana to kotun koli za ta yanke hukunci kan karar da gwamnatin tarayya ta kai gwamnatin jihohin kasar 36 bisa zargin su da tauye yancin gashin kan kana hukumomi mai shari'a garba lawan wanda ya jagoranci alƙalai guda bakwai ya jingine lokacin yanke hukuncin bayan karɓar jawaban ƙarshe na lauyan ɓangaren biyu ya ce za a sarra dukkanin ɓangaren lokacin da za a yanke wannan hukunci lauyan gwamnatin tarayya ko ministan shari'a na ƙasa latif benisan shine ya shigar da kara a madadin gwamnatin tarayya wadda ke karar gonin jihohi shida kan tauye haƙƙin ƙananan hukumomi to ta ma kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi ta ƙasa algon ta ce shugabancin ƙananan hukumomi a najeriya ba zai iya wadatar da tsarin mafi karancin albashi da ƙungiyar kwadago suke nema ba shugaban kungiyar na ƙasa aminu ma'azu mai fata shi ne ya bayyana haka yayin wata hira da aka da shi a gidan talabijin na ƙasa ta cikin wani shiri na musamman a yau ya ce bisa kasafin da suke samu daga asusun tarayya babu karamar hukumar da za ta iya biyan ma'aikatanta naira dubu saba'in da biyu a matsayin mafi karancin albashi ballantana naira dubu ɗari biyu da hamsin da ƙungiyar kwadagon ke nema aminu muhazi mai fata ya ce wasu ƙananan hukumi ba su fara biyan albashi mafi ƙanƙanta naira dubu talatin ba wanda aka amince da shi tun a shekara dubu da goma sha tara ya ƙara da cewa har kawo yanzu suna biyan ma'aikatansu naira dubu goma sha takwas shi kuwa gwamna charles saludo na jihar anambra ya kiran rage adadin kuɗaɗe da ake kashe wajen tafiyar da harkokin gwamnati a najeriya da yake magana yayin wani taro da aka shirya kenan wata majami'a a can lagos a wani bangare na bikin ranar demokuraɗiyya ta ƙasa saludo ya koka kan yadda ƙasar nan take cikin mawuyacin hali amma gwamnati da zababbun 'yan siyasa suke ci gaba da rayuwa ba tare da yadda da asalin halin da ake ciki ba kuma suna nuna yadda suke yin harkokin rayuwarsu cikin alfarma gwamnan ya ce domin dakile samun ci gaban taɓarɓarewa yanayi da ake ciki ya kamata a saka 'yan siyasa cikin tsarin mafi karancin albashi charles rudo ya bayyana cewa 'yan najeriya suna fama da matsalar yunwa da halin matsin rayuwa amma masu rikida madafun iko na ci gaba da fantamawa cikin rayuwa ta alfarma ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ta ƙi amincewa da ƙudurin da ke neman maddawa don mulkin shugaban ƙasa da gome zuwa shekara shida inda suka bayyana ƙudurin a matsayin abin da ya saba demokuraɗiyya kuma wani yankun na tauye haƙƙin al'umma na 'yancin zaɓen ra'ayinsu idan za a tunawa dai mambobin majalisar wakilai ashirin da da biyar a makon da ya gabata sun gabatar da wani ƙudurin da ke buƙatar mai da wa'adin mulkin shugaban ƙasa da gome zuwa shekara shida 'yan majalisar sun ko buƙaci a rika juya mulkin ƙasa tsakanin shiyo shida na najeriya inda suka bayyana cewa amincewa da ƙudurin zai rage adadin kudaden da ake kashewa wajen tafiyar da al'amuran shugabanci a najeriya to sai dai ƙungiyar a lokacin da take mada ne kan ƙudurin ta kira ga 'yan najeriya da ƙungiyar kwadago da dai sauransu da su nuna rashin amincewarsu game da wannan ƙuduri. hukumar kare haƙƙin masu ajiya a bankuna ta ƙasar nan ndic ta saka kadorin bankin heritage a kasuwa domin sayarwa tun da farko babban bankin ƙasa cbn ya soke lasisin bankin makonni biyu da suka gabata wani umarni mai dauke da sa hannun gwamnan bankin ƙasa kasa olayemika da so ya ce bankin ya karya doka ta sashi na goma sha biyu karamin sashi na ɗaya na doka tafiyar da bankuna a najeriya bugu da ƙari hukumar ta ndic ta fitar da tallar kadarorin da bankin ya mallaka yau alhamis sha uku ga watan yuni domin sayar da su ga masu sha'awa nan gaba kaɗan za a da soji suka halaka wani gogarman 'yan bindiga a kaduna sai dai kafin nan asusun ba da tallafin ko kuma lamunin karatu na ƙasa ya ce ya shirya tsab domin wallafa sunayen manyan makarantu da su gabatar da cikakkun bayanan ɗalibansu da ke neman bashin karatu a najeriya wata sanarwa da shugaban sashen yada labarai na asusun nasirat nasir ayeto goya fitar ya ce za a wallafa sunayen ne kan shafin intanet na asusun ranar 24 ga watan yuni da muke ciki nasir ya ce sunayen da za a wallafa sun kunshi manyan makarantun gwamnatin tarayya da jihohi kuma za a tabbatar da yin gaskiya wajen fitar da sunayen asusun ya gode mafi yawa daga cikin manyan makarantun gwamnatin tarayya waɗanda suka kammala tattara bayanan ɗalibansu tare da ɗora su a kan shafin asusun dakarun sojin najeriya masu gwada shirin sumame na will fund sun halaka wani rikakken ɗan bindiga mai suna buhari alhaji halidu wanda aka fi sani da buharin yadi a yayin wani sumame da suka kai ƙaramar hukumar giwa ta jihar kaduna kogarman 'yan bindigar na daga cikin jagoran 'yan ta'adda da suka da yankin arewacin najeriya inda sojoji suka halaka shi tare da mukarrabansa 35 wata sanarwa da kwamishinan tsaro na jihar kaduna samuel aron ya fitar ya ce an halaka buharin yadi tare da wasu mukarrabansa yayin wata masarauta da suka da sojoji kwamandan bataliyar manjujar mayis rosso saraso shine ya jagoranci sojojin da suka halaka 'yan ta'addara kan iyakar karamar hukumar giwa ta jihar kaduna da Sabuwar ta jihar katsina tunan ma dai dakarun sojin ƙasa haɗin guwa da jami'an tsaron al'umma na jihar zamfara sun halaka 'yan ta'adda guda uku tare da kwato shanaye ko kuma shanu kenan da dama simamin da suka kai a jihar zamfara a ƙauyen lukudawa da ke karamar hukumar zurmi a jihar dakarun soji sun kaddamar da nasu mami a ranar litinin a wuraren boyan kasar guman dan ta'addan nan mai suna gwaska dan karami asibamin dakarun sun kashe yan ta'adda biyu tare da gano wuraren ajiya na yan ta'adda da ke cike da kayayyakin abinci da suka sato sannan kuma ka lalata wurin ajiyar tasu dakarun sun kuma kama yan ta'adda da ke kokarin gwada da ayyukan ta'addanci akan hanyar kairu kenan a karamar hukumar gumi tare da kwato bindiga a kiran ak-47 daga hannun 'yan ta'adda bayan dakile farmakin nasu tunan kuma da 'yan sanda rashin jihar enugu ta halaka wasu mutane biyu da ake yi 'yan kungiyar fafutukar kafa a kasar biyafara ne da kuma jami'an tsaron jihar na ko kuma jami'an kungiyar bayafara kenan mai magana da wanda 'yan sandan jihar dsp daniel nduke shine ya bayyana haka a cikin wata sanarwa ya ce an kashe waɗanda ake zargin ne da karfe biyu na safiyar jiya lokacin da jami'an 'yan sanda kenan suka kai su mame sansanin su a cikin wani daji na karamar hukumar ibo at da ke jihar ya ce randar da ke aiki a bishirin dar kenan sun gudanar da sumame na haɗin gwiwa wanda hakan ya kai ga basu nasara to ƙarin wasu ta biyu na jihar kwara salman muhammad alade da kuma aishat shaibu sauransu sarasaran suke na birnin maka na ƙasar saudiya hakan da ya ƙara yawan da suka mutu daga jihar zuwa mutane hudu yayin da ake shirye-shiryen fara babban aikin hajjin bana na wannan shekara an bayyana cewa aishar shaibu ta yanke jiki ne ta faɗi yayin tafiyar ta daga madina zuwa makka kana kuma ta rasa ranta duk da ƙoƙarin da mahukunta suka yi shi kuwa salman muhammad alade ya faɗi ne a birnin makka kana kuma ya rasa ransa karfe bakwai da mintuna goma sha hudu kenan a unguwar gugwaro da ke nan cikin kano shida kenan da mintuna goma sha hudu agogon gmt da ghana labaran kasa da na ake sha kai tsaye daga nan arewa rediyo mita 93.1 a zangon fm za ku iya bibiyar mu a shafukan da zumunta na facebook da kuma instagram kan arewa rediyo 93.1 tumara banku a ƙetare 'yan majalisar dokokin ƙasar afirka ta kudu za su zaɓi sabon shugaban ƙasa a gobe juma'a ba a rantsar da su a matsayin cikakkun 'yan majalisa zaman na gobe za zai ayyana kafa gwamnatin haɗaka ta jam'iyyar nnc baya ta rasa samun rinjaye kenan a karan farko tun bayan shekara 1994 kazalika 'yan majalisar za su zaɓi sabon kakakinsu kenan da kuma mataimaki jami'an siyasa a ƙasar bai na fuskantar matsin lamba a yau alhamis domin ganin sun daddada tattaunawa tsakaninsu kai da za a cika ƙa'idojin kundin tsarin mulkin ƙasar. domin tabbatar da an zaɓi shugaban ƙasa cikin kwanaki goma sha hudu kamar da doka ta sharɗanta jam'iyyar mataimakin shugaban kasar malawi saulusu saulus wanda ya mutu a wannan mako sakamakon hatsarin jirgin sama da ya faru ta buƙaci a yi bincike kan musabbabin hatsarin jirgin Chilima ya mutu na ranar Litinin tare da wasu mutane takwas bayan da jirgin soja da ke dauke da su ya kito kan wani daji kenan na kasar ta Malawi. sa ta utm ta yi kawance da jam'iyyar shugaba lazarus chakwera ta malawi ta mcp kenan a zaben shugaban kasa da aka shekara 2020 sai dai kawancen da ya kai ga mutanen biyu hawa kan mulki na fuskantar matsin lamba a halin yanzu inda shugabannin jam'iyyar ke neman samun amsoshi kan hadarin jirgin kenan da ya sanadin mutuwar mataimakin shugaban kasar